Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rama a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a fm nomad fm da lol da niyya da tashar mutafiya afrik a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai a ghana kuma ana jin muni a tashar alfa radio ta birnin kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko sashen hausa.com Masu mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka Abdulaziz Adili Tore ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2019 kenan rana ɗaya kafin babban zaben shugaban ƙasar Najeriya da za a gudanar gobe da da Allah a ranar Asabar 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su mu fara da kanun labarai. Kwamitin kula da 'yan gudun hijira na ƙasar Norway ya faɗi cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar kalubalen fari a yankin Somaliland da ke Afirka abinda zai jefa mutane 725 cikin barazanar yunwa. An ga wasu manyan motoci ɗauke da fararen hula yau Juma'a suna fita daga ƙauyen Bagos da ke gabashin Siriya tungar mayakan ISIS ta ƙarshe da mayakan suka ayyana a matsayin daular su. mahaifin wata matashiya da aka haifa a nan amurka da ta shiga kungiyar isis ya maka gwamnatin shugaba donald trump kotu jiya alhamis saboda yana so kotu ta ba diyarsa damar dawowa na amurka madalla to bayan labaran duniya za ku shi shirye-shiryen zaɓe da kuma matakan da 'yan sanda suka ɗauka a jihar adamawa eh, lalle a nan adamawa state jihar ne wanda inda kuka sani ba mu anticipate any violence sannan za mu leƙa jihar borno najeriya inda za ku ji a can ma yadda ake ci gaba da shirye-shiryen wannan babban zaɓe na shekarar 2019 usani abba kiyari suleiman eh, daga angwa bolori layout ka shirya zabe na shirya zabe insha Allah gobe za mu fita mu zabe insha Allah za mu zabe to menene fatar ku da wannan zabe da muna fatan Allah ya sa a lafiya a gama lafiya Bayan haka ba za mu zo da shirin duniyar Amurka da Muhammadu Lalo ke gabatar saboda shirye-shiryen babban zaɓe, amma duk sai bayan kun gama shi labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwamitin kula da 'yan gudun hijira na ƙasar Norway da ake kira NRC a takaice ya faɗi cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar ƙalubalen fari a yankin somaliland da ke afirka abinda zai jefa mutane 725 cikin barazanar yunwa dabban mutane musamman mata da yara waɗanda dama ba su da isasshen abinci na fargaban yanayinsu zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a samu ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa a cewar victor moses shugaban kwamitin na nrc a somaliland somaliland yankin da ke cin gashin kansa daga somaliya na fuskantar kalubalen fari lokuta da yawa ga kuma rikice-rikice da suka addabi yankin su moses ya yi kira ga kasashen duniya a kan su taimaka da dala biliyan da takwas don ci gaba da gudanar da ayyukan agajin jinkai a wannan yankin idan ba a samu waɗannan kuɗaɗen ba moses ya ce za a samu hasara sosai ta ɓangaren tattalin arziki da kuma yawan mutanen da za a rasa An ga wasu manyan motoci dauke da fararen hula yau jama'a suna fita daga ƙauyen Bagos da ke gabashin Siriya tungon mayakan ISIS ta ƙarshe da suka ayyana a matsayin daularsu, Nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hular da suka rage a ƙauyen ba da ke kusa da iyakan Iraki. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ba da rahoton cewa wasu motoci samfarin a kura da aka ɗana wa bindigogi mallakar dakaran siriya da amurka ke marawa baya su ne suka raka ayaran motocin fararen hular jiragen yakin dakaran haɗin gwiwa sun kaddamar da wasu sabbin hare-hare ta sama a kan ƙauyen na bagos jiya alhamis bayan da ƙoƙarin da aka yi na fidda fararen hula daga wurin ya ci tara hare-haren da aka kai sun auna wajen ƙauyen bagos ne kwana ɗaya bayan da aka kwashe fararen hula dubu biyu daga wannan wurin Mahaifin wata matashiya da aka haifa a nan Amurka da ta shiga kungiyar ISIS ya maka gwamnatin shugaba Donald Trump kotu jiya Alhamis, saboda yana son kotu ta ba diyarsa dama ta dawo Amurka. Cibiyar kundin tsarin mulki ta musulmi a Amurka da ake kira CLCMA a takaice, ita ce ta kai karar a madadin Ahmed Ali Muthana, mahaifin Hoda Muthana, kuma kakan ɗin da ta haifa a Siriya. Cibiyar ta CLCMA ta faɗa a wata sanarwa cewa dalilin ƙarar shine don neman tabbatar da cewa Hoda mutana 'yar Amurka ce, kuma suna buƙatar doka ta sa Amurka ta yi ƙoƙarin maido da ita da ɗanta a ƙasar. da safiyar jiya alhamis sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce matashiyar baba amurkiya ba ce kuma kada a bari ta dawo kasar daga siriya saboda mahaifinta tsohon jami'in diflomasiyyar yemen ne kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi cewa Amurka ba ta da niyyar sassauta takunkumin da ta garkamawa Koriya ta Arewa, har sai ta tabbatar da cewa Koriya ta rage barazanarta matuƙa a matsayin ƙasar da ta mallaki makaman nukiliya. koriya ta arewa ta ce takunkumin da amurka ta sanya mata na cikin dalilan da suka janyo abin da ta kira matsalar abinci a ƙasar. koriya na kuma bukatar a sassauta mata waɗannan takunkumin bayan haka ta kuma yi kira ga majalisar ɗinkin duniya akan ta agaza mata da abinci Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa kashi 41 cikin ɗari na al'ummar Koriya ta Arewa ba su da isasshen abincin da za su ci. Waɗannan kalaman na sakataren Pompeo na zuwa ne mako ɗaya kafin taron ƙoli na biyu da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a birnin Hanoi da ke ƙasar Vietnam. Wani alƙalin tarayya a jihar Maryland ya yi watsi da neman belin wani jami'in tsaron teku mai suna Christopher Paul Hassan wanda ake zargi da kitsa aikata ayyukan ta'addanci da kuma shirin yin kisan kiyashi a cikin Amurka. alkali charles day ya umarci hassan ya ci gaba da zama a garkami har tsawon akalla makonni biyu a yayin da masu gabatar da kara ke duban karin wasu zarge-zargen a kansa 'yan sanda sun kama hassan a makon da ya gabata bisa zargin mallakar miyagun kwayoyi da makamai sun kuma gano shirinsa na kashe bayan allah da basu ji ba basu gani ba a harin da ba a taba ganin irinsa ba a kasar a cewar takaddun karar da gwamnati ta fadda. Jami'an 'yan sanda sun gano bindigogi guda goma sha biyar da dabban harsasai a gidan Hassan da ke wata unguwa a wajen birnin Washington DC. Sai dai gwamnati ba ta faɗi dalilin da ya sa ta fara binciken Hassan ba. a gaida Maryam Dauda labaru ne ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu sai rahotannin inda za mu fara daga jihar adamawa inda sama da jami'an 'yan sanda dubu biyar ne aka tanada a jihar adamawa domin zaben da ake sa ran somawa a gobe da yardar allah a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar cp audu adamu mai yaƙi wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya kuma na da wannan bayani kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa um, eh madaki kamar wani tanadi rundunar 'yan sanda a nan jihar adama ta yi dangane da wannan zabe da za a soma gobe eh lalle a nan adama state jihar ne wanda inda kuka sani ba ba mai anticipate any violence mutane adama suna practicing politics without bitterness da na zo nan what i met on on ground is that adama is divided into three central districts. North, akwai arewa, mm. akwai kudu, mm. akwai Mm. Eh, then a cikin wannan three central district din muna da polling unit guda dubu biyu da sit da shida da tara. Mm. That is 2,609 polling unit. Kuma aka sake divided nasu into 14 points. Mm. kuma da votufin guda dubu hudu da dari daya da hudu da spread all over the three central district then deployment namu mu deploying isheshen yan sanda in all the polling unit da kuma voting centers din domin covering nasu complete da taimakon other security agencies like the civil defense immigration services the customs the ndlea prisons da federal safety yanzu mu cewa kamar 'yan sanda da aka tura sun kai dubu biyar ko dubu shida dangane da wannan aikin zabe a sun fi dubu biyar an wasu kai dubu shida muna da kusan dubu biyar da dari biyar da hamsin wanda muka deploy. kamar wani mataki kuka dauka wuraren da aka kwato daga mayakan boko haram irin eh, wata masu ya kamar su madagal da cika don akwai ɗan zama ɗaɗara wannan wuraren. Eh, a can mun tura jikikin tsaro akwai jikikin tsaro amma duk da haka akwai metod da inec suka ɗauka ba za a yi zabe a the normal polling unit ba duk an kawo polling unit din a wuri daya that is in ward centers din so duk voters na wancan area ne da su zo su halara waje daya su yi zaben once and for all sai da su da suke zama. to kaman idan ka duba wannan na a lokacin da ake fama da matsalan a tashi tashi hankula kuma kama akwai matsalan kuma na garkuwa da mutane wato kidnapping da sauransu kuna da jami'an da za su isa ga wannan matsala ga wannan. kwarai da gaskiya saboda shi shugaban yan sanda inspector general police adamu muhammad abubakar ya turo mana operatives na anti-kidnapping unit daga abuja a yanzu aka son attack jewa mun yi mitin da su yanzu aka duk suna wasai a various local government suna gathering intelligence to kamar da gargadi za ku al'umma adama dangane da wannan zaɓe gargadin mu shine su yi shuntin hankali kowa ya fito a cikin lumana su jefa kuriyansu su kuma gidajensu mu da mun tabbata cewa akwai tsoro a kasa ba wani damuwa to kaman jami'an ku kuma fa da watakila eh, domin an yi gargadin kan cewa akwai batun magana ne lokaci na zaɓe watakila wani kaɗi na goro idan aka kama jami'an ku na karɓan goro ko akwai matakin da ku ɗauka. kwarai da gaskiya ba wani majami dan sanar da karɓar goro don ai musu gagadi kwarai da gaskiya jama mu yi mitin da su muka yi musu lecture na masu area commanders in lecture da dpo ne duka su yi wani eh, all eh, the personnel cewa they should not be found wanting. Wato kada same su wajen karɓar na goro. Ko kada, ko kada, mu wani nasu. Kuma they are going to be very very neutral. To a ƙarshe menene sakon ka ta bangare na ga al'ummar jihar Adamawa? Eh, kawai dai a shuntin ta da hankali. Kowa ya fito a cikin hankalinsa ya je jefa zaben shi. Ba za mu musu zama kowa ba. Abin da muka tabbatar musu kenan. kuma akwai patrol yanzu haka nan muna ci gaba da patrol bore damuwa a damawa kuma na asir security situation uh, a damawa everything is calm for now kuma muna anticipate cewa ko an jefa zabe ko will accept the verdict in good faith. Godiya muke, godiya muke, mun godiya. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai mu laika jihar Borno Najeriya inda suma suna fatan alheri da kuma gudanar da wannan zaɓe na musamman a cikin kwanciyar hankali da lumana. Wakilin murya Amurka a Borno Haruna Dauda ya aiko mana da ƙarin bayani. nan cikin birnin maiduguri kenan inda ake ta hada-hada ake ta kai komo saboda shirye-shiryen wannan jajibirin wannan zaɓe da za a gudanar ranar asabar wannan wato gobe don allah kai mu bayan ɗage wannan zaɓe da aka yi da mako guda wato kamar yadda hausa ke cewa rana ba ta karya kuma allah sake dawo da mu wannan mako da za ka ina tsakiyar birnin maiduguri ne inda kuma za ga kusan motoci ababen hawa ƙanana da manya kowanne na ta zirga-zirga musamman ma a masu ɗauke da tambarin hukumomin zaɓe masu zaman kansu. Na kuma tambayi ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Borno wato Sanata Muhammad Abba Aji ko wani sako yake da shi ga al'umman jihar? ni fata na shine mu gama lami lafiya dan Allah dan annabi a yi wannan zaben a lafiya. Shi zaɓen nan abin da yake bukata ba ya tsace kaɗai baya bukatan ƙarfi baya bukatan ture-ture a bukatan zage-zage kuma wannan dama ce da Allah ya bada ita cewa da yatsan ka nan ka zabe wanda kake so ya maka shugabanci daga nan zuwa shekara hudu Alhaji Alibukar Dalori dai shine shugaban jam'iyyar APC na jihar Borno wanda shi ma ya kira ga al'umman jihar kamar haka to jama'a kowa ya yi hakuri ya zauna in ya yayi bod nashi ya zauna a wajen ya gani abin da zai faru ba ma bukatan fada ba ma bukata tashi hankali a saurara a raka kuriya mu a zo a sa hannun hukuma shine ni shawaran da zan ba mutane mu. To koyi al'umman jihar sun shirya da wannan zaɓe da za a gudanar ranar Asabar din idan mai duka ya kai mu. Ga da abin da wasu suke cewa. Sun raba ko alhaji daga sauri South Ward Maiduguri nake. Ka shirya yin zaɓen gobe? Eh na shirya yin zaɓe. Chef kuma kana da katin zabe? Ina da katin zabe. Eh, eh, sunana sunana Muhammad Abba ne, Shawari Dambuwa Road. Ka shirya yin zabe? Na shirya insha Allah. Gideon David. daga Mincika. Ka shirya zabe? Eh na shirya zabe. To kana da katin zabe a nan? Ina da katin zabe amma sai dai na Adamawa ne. Wato to ga shekara Maiduguri har yanzu? Eh to ina Maiduguri har yanzu sai dai aiki ne na zo ne makudi ne. Eh, alamun ba za ka yi zabe ba kenan. Eh to in Ina baka da kaciya ba maganar zabe. Eh to ba magana zabe yanzu haka. To nagode eh, Allah ya taimaka. Amin amin. Usaini Abba Kiyari Suleiman. Eh, daga wata anguwa? Bolori. Layout. ka shirya zabe na shirya zabe insha Allah gobe za mu fita mi zabe insha Allah za mu zabe to menene fatar ku da wannan zabe muna fatan Allah ya sa lafiya a gama lafiya da kuma tambayi shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno alhaji muhammad ibrahim magaji ko zai ce game da batun zaɓe musamman ma wasu wurare da ake ganin cewa akwai matsalan tsaro eh to wannan ah, ba zan iya amsa wannan tambaya kai tsaye ba dalili aiki ne na jami'an tsaro amma ni abin da zan faɗa shine duk inda za mu kai kaya da ma'aikatan mu duka mun samu goyon bayan jami'an tsaro suna taimakonmu kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske saboda haka ba ma ganin alaman kamar akwai wani abin da zai faru ko za mu samu cikas wajen tsaro in Allah ya yanzu dai fatan dukkanin 'yan Najeriya shine su ga gudanar da wannan zaɓe cikin lafiya ba tare da samun tashin hankali ba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. a gaida haruna dauda yanzu kuma sai mu leƙa makwabciyar najeriya wato jamhuriyar niger inda shugabannin kasashe da na gwamnatocin yankin sahel na shirin gudanar da taro a jamhuriyar niger a ranar litinin 25 ga watan fabrairu a ci gaba da neman hanyoyin magance illolin canji yanayi a wannan yanki da ƙwararru suka tabbatar da shi a matsayin mafi ɗanɗana guda wakilin murya amurka a yamai sulmu na barma ya kuma na da ƙarin bayani Batun samar da kudaden daukar ɗawainiyar ayyukan da ke kunshe a wani tsarin musamman da ake kira Program d'Investissement Climatique Region Sahel PIC RS a takaice, mai hangen magance illolin canjin yanayi a ƙasashe 17 na yankin Sahel shine abin da shugabannin kasashe da na gwamnatoci sha hudu za su tantauna a kansa a yayin wannan taro na ranar litinin 25 ga watan fabrairu domin cimma matsaya guda a game da wannan kalubale in ji ministan kare muhalli da gandun daji almustafa garba masana sun kawo wani babban shawara ce wannan da gaba in ba a kawo wani canji ba mai kyau bisa yadda muke zama mu rayuwar mu yanzu to za a shahi tsananin zafi can gaba wanda zai hana ma kasashe gaba daya su bunkasa a hanyar kiwo a hanyar noma hanyar samun ruwa da abin da ya kamace su kuma an gwada kamar kasashenmu na sahel su ne za su fi yin zahin wannan canjin yanayin nan da gaba in ba a yi ba hankali in ba a doki matakai ba tun yanzu to don shi ne aka yi wannan shiri kuma an kawo hanyoyi da yawa wanda aka iya bi don a maganto wannan sha'anin da ya dami mutane kwarai sosai shine mafarin wanga taron. Ɗaruruwan biliyon dalar Amurka ne ƙasashen Afirka ke bukata domin tafiyar da ayyukan na tsarin PIC RS a tsakanin shekarar 2018 zuwa 2030. Sauraka wannan taro zai yi ƙoƙarin ganar da masu hannu da shuni cewa akwai bukatar su saka hannu a aljihu. Eh, matakan da aka doka tun paris shekara dubu biyu da sha biyar alkawali wanda kasashenmu suka dauka ya kai kamar miliyar dalar miliyar dari hudu amma kuma ba kasashenmu kadai na yi ta a ce wa'annan kudin su hudu su da ba mu da su amma kasashe wa'anda suka ci gaba waɗanda su ne maharin ake samu wannan matsalolin na canjin yanayi su ma sun dauki alkawali za su kawo kudi to yanzu nuhinmu shine mu ce to gashi mu alkawalin da muka dauka gashi abin da muka bukata yanzu ku me kuka ce masana sun bayyana nafiyar afirka a matsayin mafi cin karo da illolin canjin yanayi duk da cewa ita ce ta baya a sahun waɗanda ke dumama yanayi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mumuni barma daga jamhuriyar niger yanzu kai tsaye muna tare da wakilin murya amurka murtala faruk sanyina da ke jihar sokoto nigeria malam murtala salamu alaikum alaikum salam malam abdulaziz sannu da aiki barka gare malam murtala to muke faruwa a yankunan namu na can tsakanin sokoto da zamfara a yanzu haka eh to yanzu haka musamman ina jihar zamfara da kuwa dai an dade ana cece kuce dangane da tsayar da 'yan takara na jam'iyya mai mulki ta to a bayan da aka sami aka sami wato hukuncin kotuna daban-daban ke a jiya wata kotun ɗaukar kara da ke babban birnin tarayya abuja ta yanke nata hukunci inda ta gingine hukuncin da kotun abuja ta cewa zamfara ba a yi da gani ba na jam'iyyar apc ko babu yan takara hukuncin da kuma ne hukumar zaɓe take kansa kamin wannan hukunci na ita wannan kotun ɗaukaka ƙara to wani al'amari kamar yadda aka sani ya dada damu a san 'ya'yan jam'iyyar apc waɗanda tun jiya suna nan suna murna dangane da samun abu to a dai wannan lokaci ba wato ɗan takarar jam'iyyar pdp na wato ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp ita ya taron manema labarai da yanzu na ofishinsa kuma yanzu haka ina tare da shi kuma wato zai yi wa masu sauraro bayani gane da yadda suka ji da wannan hukuncin na kotu wato muna tare da shi dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp wato muhammad bello matawallan maradin a ranka yadda ya kuka ji da wannan hukunci na kotu wanda a yanzu ya baiwa yan jam'iyyar apc damar wato tsayar da yan takara a wannan zaben. alhamdulillah a ah, kamar da ka sani a ah, yanzu najeriya hukunci kala daban da ake sani na kotu kuma hukunci abin ban mamaki da tsoro shine hukunci ne wanda karye tara na dare aka bada shi jiya da daddare wadda ya kamata a ce in babu wani lauje cikin daɗi ya kamata a ce an yi shi da wuri amma haka da aka kira kes din wanda ya kamata 25 ga watan nan ya kamata a yi kes din amma sai ga shi cikin gaugawa jiya alkalai sun kirawo sun ce za a yi hukunci za a shiga ba amma cewa za a yi hukunci ce dai za a shiga a fara tattaunawa amma sai ga shi bayan sun yi watsi da ainihin wannan abin da apc ta kasa ta nema sai shi gwamnan jiha ya shigo da wani na cewa yana son bashi abu biyu na farko ce a sa kotu ta sa INEC ta anshi 'yan takara na biyu kuma a ce kotun da ta yi shari'an nan ta farko ba ta da hurumi na yin wannan kowa ta ne duk duniya yi zamfara an ce babu 'yan takara kuma kotu ta gabatar da haka yanzu a takaice eh, rankai dai a dauri ana ganin kamar jam'iyyar adawa ta pdp za ta ɗauki ɗalas kasancewar jam'iyya mai mulki ba ta da 'yan takara a nan jihar zamfara yanzu wani ya kawo cikas ga zaben wato abin wanda kuke da shi na na shi zabe ai babu magana cikas in kana tuna eh, shekara ta dubu biyu da goma sha daya gwamna ko da ya takara abdulaziz yari ba su da gwamnan jiha ba su da gwamnan tarayya lokacin pdp ne dan eh, gwamnan jiha kuma pdp ce shugaban kasar najeriya amma sai allah ya wannan mulki ya bashi don haka ƙoƙarin gwiwa ma muka kara samu domin ga jami'iyoyi nan suna ta suna ma baya a yanzu haka kana tare da su kaga ɗan takarar gwamnoni da sun su neman ba a akan wannan ɗayan hukunci da kotu ta yi wanda kuma akwai apil ma amma kotun ah, sai ta ido kuma aina ta rufe ido da apil din da kabiru marawa ya kai ta yanke wannan hukunci dama abin da suke so kenan shi suka ɗage zaɓe na wannan lokaci. Tumadilla Malam Abdulaziz a ah, wato ɗan takarar jam'iyyar PDP kenan ah, Muhammad Bello matawallin Maradin da yadda ya ji da wannan al'amarin. To, kun ji Murtala Faruk Sanyi na wakilin murya Amurka a Sokoto inda ya ba mu rahotanni kai tsaye. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC a mu a na ta karfe goma da minti eh, da minti ishirin da hudu. Ah, kafin mu kammala shirin ga wannan sanarwar. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Yusuf M. Ramadan Gombawa jihar Gombe, Najeriya, inda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka kallo ya koma sama wai shaho ya ɗauki giwa. Muna fata hukumar zaɓe INEC za ta gudanar da sahihin zaɓe gobe Asabar idan mai duka ya kai mu Allah ya sa mu yi zaɓe lafiya da fatan kuma za mu zaɓi shugabanni na gari. Sakonmu na gaba sakon haɗin gwiwa ne daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji da Shehu Kashalla kafi son ana zikiri tare da Yahaya Danno Azare daga jihar Bauchi. Inda suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa to hukumar zaɓe INEC muna fatan za ki rarraba kayayyakin aikin zaɓe a kan lokaci domin su isa inda ya kamata kamar yadda aka tsara ba tare da ɓata lokaci ba. Allah ya kai mu gobe mun shirya tsaf lokaci kawai muke jira. Sai sai daga Asma'u matar Bashar kansila sojan Najeriya dirin daji jihar Kebbi inda ta ce fata na garin Labiri muna addu'ar Allah ya sa a gudanar da babban zaben mu Najeriya a gobe Asabar lami lafiya amin don darajar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sai daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya inda ya ce assalamu alaikum sashen hausa na voa ita dai gaskiya guda ce idan aka raba ta biyu ta zama ƙarya na fara da wannan karin magana ne ganin cewa yau sati ɗaya kenan da ɗage babban zaɓe da hukumar zaben najeriya ta yi zuwa 23 ga watan fabrairu shekarar 2019 gashi ranar ta kawo gobe idan allah ya kai mu da fatan allah ya sa a yi lafiya a ƙari lafiya saƙonmu na ƙarshe ya fito daga amina adamu malam madori da haruna aki tela malam madori jihar jigawa inda suka ce assalamu alaikum murya amurka don allah ku ba mu dama mu yi kira ga hukumar zaɓe ta inec da ya kamata ta cika wa al'ummar ƙasanmu alkawarin da ta ɗauka na gudanar da zaɓe wannan mako domin fa har yanzu al'umma ba su da ƙwarin gwiwa a kanta daga ƙarshe muke addu'ar allah ya sa wannan zaɓe ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana. a gaida zahra'u fage kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. a takaice kwamitin kula da 'yan gudun hijira na kasar Norway da ake kira NRC a takaice ya faɗi cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar kalubalen fari a yankin Somaliland da ke Afirka abinda zai jefa mutane 725 cikin barazanar yunwa. Dabban mutane musamman mata da yara waɗanda dama ba su da isasshen abinci na fargabar yanayinsu zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a samu ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa a cewar Victor Moses shugaban kwamitin na NRC a Somaliland. An ga wasu manyan motoci dauke da fararen hula yau jama'a suna fita daga ƙauyen Bagwas da ke gabashin Siriya tun gar mayakan ISIS ta ƙarshe da mayakan suka ayyana a matsayin daular su. Nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hular da suka rage a ƙauyen ba da ke kusa da iyakar Iraki. Mahaifin wata matashiya da aka haifa a nan Amurka da ta shiga kungiyar ISIS ya maka gwamnatin shugaba Donald Trump kotu jiya Alhamis saboda yana so kotu ta ba diyarsa dama ta dawo Amurka. cibiyar kundin tsarin mulki ta musulmi a amurka da ake kira clma a takaice ita ce ta kai karar a madaidan ahmed ali muthana mahaifin hoda muthana kuma kakan ɗin da ta haifa a siriya cibiyar ta clcma ta faɗa a wata sanarwa cewa dalilin karar shine don neman tabbatar da cewa hoda muthana 'yar amurka ce kuma suna buƙatar doka ta sa amurka ta yi ƙoƙarin maido da ita da ɗanta ƙasar ta amurka da safiyar jiya alhamis sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce matashiyar baba amurkiya ba ce kuma kada a bari ta dawo ƙasar daga siriya saboda mahaifinta tsohon jami'in diflomasiyyar yemen ne Da takatattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. Yanzu a madadin Maryam Daudar da ta taya gabatar da shirin da kuma Julie Grisham da ta haɗa shirin da ba da umarni sai injiniya namu Dan ni da naku Abdulaziz Adili turu ke cewa mu lafiya. Salamu alaikum. Yanzu kuma sai shirin yau da gobe shirin matasa.